masu kallo suna abubakar adam tuntuwa kamar yadda aka sani kuma ina tare da yahayyan tarasa daga bangaren gurmada dan nauyin zan ce nauyin ɗari abokin alikan hindar wato abokin fafatawa kenan ko abokin alasan abokin duk akwai wato manyan namun na fara wanda suke fafatawa da shi yayin tarasa barka da kasancewa da kai alhamdulillah barka da a dan Allah ne eh, kaga yaya ina so in damba da karfin shi ina magana da karfin shi yaji aga san cewa in zai yin zai yi <laughs> wani zai ga tunje kamar gaban ka faɗi ba za ka iya ba saboda ni a yanzu magana kamar ka kalli yan kallo ga ah, ni yayi kai yan kallo sallama da gaishe su bari mu fara da wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hmm. Abokan wantuwa ka san ba wayo ba game da haka da ni ka san ban sariya ga nan hmm. ka san ba ni gurin ne ba ma sariya ga haka da ni balle dan kayan magana ka gaba an sa kari baka ce kaga alaman kamar kana ganin na sare ba sariya to ai wasu za su da kila dan kila jin wanda na ambato na kira alƙalin dan na kira a garkon bahagon yan sanda kila shine gaban ka ya sa ya faɗi jikin ka ya sanyi ta iyo haka ne to akan ne a to ai abokan fafatawa ne ka san su banka to ka gani kai ma ka ce ka san na san su sun san ne gaci mm. a ce su ni ɗin san su sun san ne wasanni za ka ɗan haka amma ka sun san to da ka ce sun san eh. kuma daga ba ka ce na san su eh. kaga dai ma'ana dai kowa san kowa <laughs> <laughs> ga wasa ya faru da kai a jihar yanzu muna jin jihar Nasarawa insha Allah kafin in je gadan gadan mm. ga tattaunawa nake son yi ga masu kallo a inda kake sannan da abin da zaka yi a ranar Lahadi da ba zaka yi wasa a ranar Lahadi da zaka kama mai zuwa ni ina jihar Nasarawa gidan Idris Bambaliya kuma na zo ne mai dambe da ni da Alhassan a cikin Nasarawa ranar Lahadi an Allah ya gura mana anan maraba yake kenan anan maraba wasu za su iya cewa yayin ta rasa abin da ya faru da kai a Legas karkon bagon yan sanda ya yi nasara a kan shi ne kai mai takakkiya ka zo kila ka ɗauki fansa ko kuma a ƙara maka da ya gaske mutum haka ne gaskiya haka ne a'a haka ne ma ni dan bai a Lagos Alaba Adamu Lagos ya samu nasara a kai na. duk da ba buge ne ba ya dai samu foyin a kaina mm. shi ne kai abin da faru amma ni nan zuwan da ni nan insha mm. Allah da har ta buge shi ne zo mm. kuma in Allah ya da haka ka hata ta ta faru mm-hmm. ta tabbata kenan yanzu neman fansa kike eh to zan ce neman fansa nake yi haka ne kafin nan dama na hira da shi eh. ko ba ni sara akan ka ya ce kun taɓa dan kowa san kowa kila ma na sauri akan ka dama ta buge ka a ah, dan mu bai taɓa kisa ba mun yi dambe kano a nan da muka fara dambe da shi hmm, ba kisa muka je kano ina yana a kano muka yi dambe biyu ba kisa kuma muka yi wani dambe dubu ɗari da shi mun yi dambe dubu ɗari da shi ba kisa amma in Allah ya da ranar lahadi ina sa ran in Allah ya da bugi shi zani insha Allah in Allah ya da da kai dambe da alƙanin bello kai nasara akan shi ba su ɗaya ba su biyu ba gaskiya ne ga alasan da ake ganin kamar yaro ya wajen alƙalin bello kana nasara akan shi mun san cewa nasara daga ubangiji take amma dole akwai wani dan bambanci da ake samu kila da yiwu yayin tarasa, bai samun damben garkuwan bahagun yan sanda cikin sauki akwai inda yake dan samun tangarda me gaskiya ba to akwai inda yake dan baka matsala ne wanda baka samun ta a wajen alƙalin bello shi yasa ake ganin alƙalin bello kan samun sa cikin shi akan to ai ta wasa ka sai da take hmm. kawai dai Allah ya dauka ne akan Ali shi ma alasan Allah da haka na ta Allah ya dauka ne akan shi sai na alasan shi ma tsayi abbe ya nuna shi namiji ne in ni namiji ne da Allah da sai kaga tawa a'a kana bi tsawa a ma kai ma ka gani ai a lokacin kaga da yake tsayi yana tsayi a ba zan ga tunda kana bugun shadu kanka na san tunda ba bin shi kake da gudu ka biye shi ba zan iya cewa yanzu kuma dan kallo ne sai tunda wani bai tsashi ne wanda ana jawo shi yana dawowa to eh, ba irin tsayin da kake so ila bai bambancin bai bambancin dan bashi da na alƙalamin me ah, akwai bambanci ba hago ne shi kuma barami ne hmm. kawo ko damben hago da hago damben ba hago irin ban ba hago da damben barami ba daya bane kai wanda hannu kake ɗaura ni barami ke. shi kuma alƙanan bello shi alƙanan bello ba hago ne na shi kuma wancan barami ne shi kuma wancan barami ne a cewa wannan na nuna cewa ila yayin ta rasa ya fi son saukin dambe da barami ai da ba hago gaskiya ne ka fi jin daɗin dambe da ba hago gaskiya na jin daɗin dambe da ba hago da ni a na wai akwai ba hago wannan abokin dambe na ban buge ba babban ya ta tunanina kama in ma akwai shi sai irin gaskiya irin can da da tunda kai magana bayyawa kafin mu dawo wannan magana ba bata wa arewatawa da kudawa rai mana maji dan bari mutum bibi da ka taba hagunsa wanda ka bi ko abokan ko ma babu hagu wanda bige mu je mu dan taba wanda eh mun san cewa gashi an san su ba ni tabo mana mu dan so zan fara bata rai kudawa ne ko kuma ko mu dai ne kattan tambaye mu fara da ansa ka mu fara da kudi to kudu mm. tun da mm. bahagon ɗan kanawa yana bahagon shi yana buge shi sannan ga shi nan akwai rabe fa jikin ko ka karɓo rabe <laughs> ai ga ba ka kama magana rabe shi rabe a tunanin na liban ma san mun wani dambe sai dai wani nan manta a damben da mun ka da rabe wannan mun buge shi ba gaskiya sai dai in na manta amma ban san mun damben da da ni da rabe wannan mun buge shi ba mm. sai batun akwai su irin su zazu suke baya bayan nan zazu gaskiya shi ma zazu ina da tunani na dan dai na biyu da shi ko in ce da mu uku sanda sanda yana ba are mai dambe da shi guda Kaduna hmm. gidan Fiyali na da buge shi muka zo biye biye yana tashi ya kuma bako da muka zo biye biye lokacin da ya buge wuta wuta ku alalo suka fara inda motar ne motar da cika Kaduna mai dambe da shi a tun ranar na hanyar bai ƙara kama da dambe ba a iya cewa ƙila jikin shi ne gane ƙila ban sani ba ko kuma arewa saboda mimi mu tashi in ji ni ina son da arewa an waka buga arewa waɗannan buga na da yawa arewa kaga babu 'yan sanda tun yana zafi ne yana zafi ne kaduna a kaduna fara buge shi mm. muka da kano na ƙara buge shi mm. shi ma yana ganin kisa uku ne mai yana ɗaya akwai su da yawa abokan dambe yana arewa a wata nan da shi ma na buge shi eh. sannan yan tashin gama yan bana bakwai yan bana bakwai dan gawa sun ji da kansu ina ganin alasan ina rage min yanzu shi kadai rage shi kadai rage amma duk wani wanda ka tashi wannan ma ba mamman?" Eh. to mamman gaskiya shi duka damben mu ina ganin autonomous damben mu uku da shi muka yi dambe farko ba kisa abuja daidai muka na biyu bugin eh, a nan daidai kuma hmm. na yi bugin na uku muka yi shi a kaduna hmm. gidan fiyadu hmm. jan rabe shi ma muka yi ba kisa mutum sannan sai da ya bar wasa ba mu kara ba sai ya bar wasa yanzu ya tafi da wannan ya ci wannan zalin ka riga ka da wannan kenan to ba hankula ba kuma sai in ce na hankula tun da bar wasa amma kai ma ka san ina bar wasa ba da na yi wani lokaci da ake cikin na shirɗe shi shi ake shirke shirke shirke wanda zaka shirka kai ya tun yaushe ai ko lokacin ne ya sani ko lokacin ne ya sani kawai ita faɗuwa dai ta rige ta zo ne amma ko kaldan da nan kaga ai yanke shi akai sai da an ga baki inda inda na faɗi amma ai ba a nuna wutar da aka yi kayan an fadi to dama ai abin da ake so sakamakon da ake so eh, karshen ake so gaskiya ne kuma <laughs> gaskiya ne me kiran ka ga masoyanka da za su zo wannan wasa da kuma alƙawarin da za ka yi da fatanka akan rabe a wato akan garkuwar bahagwai 'yan sanda a wanda za ku fafata a ranar lahadi a wannan gida a ranar lahadi gaskiya ina gayyata masoyana masoya dan dai na gurma da su zo wannan gidan su kalli wasanni Yan Allah ya yarda ina musu albishirin cewa alhassan da ya rage ni yan Allah ya yarda wani karo yan Allah ya zan ba su shi na so in ta umar ramadan amma saboda lokaci da dai ban sani ba kila bai taba kama ka bane ba ko kai ne baka taba kama shi saboda kaga yana wuta kana tsoron ya ma shukin kana tunanin cewa ka gama hayya tare ba a dogo abubakar to ba zan rage ma dan eh, tare ka eh. kana ji ko eh. ramadan garba ramadan aka ci ko mm. ya sani shi ya sani sosai mun taba dambe ne mun taba dambe da shi farkon zuwa na kano yana tashi ne farkon zuwa na kano daga baba na bai na bar zuwa kano amma farkon sani na fara zuwa kano wanda ni jira nan din ce samu ya ci ya haɗa mu da ni muka dambe mugun dambe ba kisa safiya ta waye ya samu dubu hamsin akan da nan ma wani ɗan kallo ma su muka yi dandan kuma muka mugun da bakis ana na aka sa min miliyan ɗaya mun haka fana da ni shi wani ya gani wani bai gani ba cikin sakan sakan mu sheke shi ka buga ramadan mu buga ramadan safiya ta waye kwana biyu mu je gida mu dawo ranar da kuma wani mutum ya samu da dubu ɗari muka yi da mu safiya ta waye an kwambi muka je alaba wurin sikirin dambe su lokacin da shiga dambe hmm. su. alaba mun haƙa da dambe ranar nan ma ka cire hita don tun yi uku aka amma tun yi aka yi aka raba dambe ranar da mun ka baro alaba muka da kano safiya ta waye aka samu dubu hamsin muka yi dambe ba a ranar lahadi da aka ranar manda za a tashi da azumi ranar lahadi aka hana min tafiya sai mu yi dambe ranar lahadi da ramadan aka samu dubu ɗari kuma duk an kallo suka sa kuɗin muka da ya ba kisa to tun rana har yanzu ko ke idan an ka ɗauko bai za neman wansa ya ga yaro ne kenan shi adida ya zo neman wansa da a ce yaro ne duk ga sa yaro ne sabon audun tun ga an ga yanda yake musu tashi ɗaiɗai irin duk ba to to ai ni nice ni nice ba su sha ba sun ga sun ka ci yaro ne. ni nice yaro ne dan kaga autan ɗan munza eh. na buge shi eh. bagon eh, mai gidan shi dogon ɗan munza na cin mai na buge kai ne mu dawo buga kan autan dan banza mu buga kan ramadan ka ko ina ce ma yaro amma duk da haka kamar yadda kace fa ba a can alawa sa a ce ba ha ganin cewa in aka juri zuwa da jiyo ta ran kai ma zai abin da ka mishi eh to ai ko yayi eh. ka gane ko ni mutum ko ya buge ni idan mun fara buge shi to ni buga haka ba. ai ni mun hanta ne ba su kallo sai mun ji <laughs> alasan na so in ce wato ah, a aure jarumtar ramadan duk da ka kira shi yaro to amma bari mu bata haka kila a wani jiwa za mu ji ya kaji hannun ramadan sannan mun san faɗan da ake cewa ko mun san tsaron na arewa ya ya ya ashe sunan lashi eh to ban cewa bai ansa ba eh. amma a fage ne a fage ne a fage ne a fage ne eh. gidan na na Kano eh. gaskiya kan ministan tsaro kanin ba zai fita jona waje ba to bancin Kano sai da muka je mu haka musu yaƙi muka fatattake su ya gudo ya bar mu Kano ya zo na Abuja ina ka gana zuwa an ce ya ji birnin kebe ya ji birnin kebe da waya da mai ji birnin kebe da ji birnin kebe kwanan shi da ran da ji birnin kebe bai tuɓe ba sai ta waye ya tuɓe ya dambe da wani yaro karami kana jigo ta fiya ta waye ya Kano waye bolo kebe yadda kwanan shi uku duka idan an samu Allah ya ba mara lafiya da ni za a haɗin gwiwa a kai ramadan da ke madan abawa a je a tawa gurin maɗa in sun cewa ƙila gurin maɗa kun ga cewa an kawo muku gashi a gida ku yi abin da za ku yi kamar kuma sa inda ya shiga ya je ya kwanna dawo ai ina ga ma abokan mutuwa eh. gaskiya ni gurma ne ko eh. amma na ji zahin rashin lahiya ramadan idan eh, ma duka abokin tun abokin neman da ba san ba wanda ke ka gane ko saboda ramadan abin bada kuɗi ne hmm. namiji ne hmm. har in ka isko shi kano hmm. Dan ko ka awa ka je kano yana baka rani amma bai zuwa bai yawatawa a wannan fa a bakin ka aka ji a ba a na ba to na hada da wani agro daban-daban in ne tashi tun shi ba tare da zuwa aka da shi ba zuwa da zuwa ne eh? Eh? zuwa zuwa zuwa daban masu kallo a ta gaba yayin tarasa kuna bin shi bashin ne bambancin tafiyar ɗan dan bashi kadai gari da kuma a tafi shi a zuwa ko kuma a ka kabar in kai su saboda wani lokaci ga amma ga kagas to abin abubancin zuwan dan dambe eh. da kaiwa yanzu a gayyace ni wani bambalewa ga yana gina bambalewa sai mu tashi mu mu sauka tsana. tare da shi ai kai ne tare da shi muka yi abin da a zuwa kuma in tashi nan ni kadai ka dauki in dauki jikata in je ni kadai kowa wasan yaki ne je shi azwa to wancan shi ba yakin daga wancan noma kai shi ma yakin a wancan ba yakin daga wancan da yata an je, da yata ka je, kaje eh, kawai ka tashi daga gidan gwado kaje ka ce ka ja ka za ka bukata zuwa ka kira su tuwa kudin mota ko su gane ka kawai kuma ni ma a ce wani ka je nema shi zaka buga ka dawo ya ga garkuwa ka je je kai samu irin sati biyu ko sati uku kawai ka wuce shi azwa amma da an gaice ka ji taro ko wani awa kana kalubale ga duka inda dai eh gaskiya ne amma a'a kalubale ne ga duka inda <laughs> kuma akwai wanda zai tafiya da kida kashi ya eh. kafa ya kama gaba wannan sai gurin wala sannan alayata ma akwai masu kana. ya yaban kai okay a alayata ma akwai masu kana. Eh. dan balin ga ma da dan dan yanzu kafin Najeriya ba irin sakwara dan sakwara ina ganin yanzu tun watan sallah tun watan sallah da ya je Kano wai da ya je jihar Kebbi hmm. har yanzu yana jihar Kebbi to ko dan dukan da yake muku ne ka bashi wannan girma a ya ji eh, gaskiya ni kokarin da yayi eh. shi ne ya ba mai ya shiga saboda ana buge shi hmm. sai an kwashe shi ma yana bugewa kuma a haka ya ki ya daure a buge shi buge a buge shi buge ka ko gaskiya ya zama ya zama ya zama jarumi ni kawai shi ne ban sha gare kamar yadda ya ga in mun zo kasar eh. mu tsaye mu rike gidan wuta shi ma haka ya ce kasan mu rike wuta kenan ana cewa ba yi wa sakwara ɗari ta arziki ba goma ta arziki ba gaskiya ne kuma su ƙara riƙe shi gaskiya su riƙe shi da kwara kama yi masu kallon mu ma da ku a hira ta gaba saboda lokaci kana abubakar adafin tuwa da muku lafiya alhamdulillah